Yaya! Menene? Rike kawai sauke ni. yaki ake ko ne? Da Allah sauke ni. Kamar ya to da Allah ki sauke ta. Eh, A'a. Menene? Lafiya. Wayyo Allah. Rasuwa aka yi? Ba wani rasuwa da aka yi. Kama mata. Wannan dongali haka? Wayyo. Mutuwa aka yi? <laughs> Yaya. Ai duk na kwaso kayan. Menene? Ya riga su ko ni ni kuma na dawo gidan yayana. An sake ni nima. Na ce an sake ni nima. Tun da dai gaskiyar magana rayuwa ba za a yi haƙuri ba. Ni ma fa ba zai yi zuwa a zo fa a zauna fa a yi ɗakwance uwa kwanta fa ba zai yi ba. Ni ma ina ta kaina wai ya sako ta. Yaya. Eh? Ko kunin kanwa ne wallahi zan sha tun da gidanmu ne. <laughs> Kiwa mutane shiru. Yawwa. Haka ake yi? ke ba za ki haƙurin rayuwa ba in ba ma mai garin ba wai zai iya zama da oh. wannan to saboda haka abin da za mu yi da ke eh. zan je in ba ba a san menene dalili saboda ba zai yiwu in yanke hukunci ba ban yi bincike ba ba na yi eh. haramun ne ka zo ka yanke hukuncin abin da baka ji ba baka gani ba ka yanke danyen hukunci kada na zarge shi ko kuma ita in zarge ta eh. a'a ana so ka yi ka zuba ka gani yauwa ka gane menene yake mm, ciki ka zo ka yi bincike na gaskiya shi yasa dan Allah ka ji dan Allah ne gida kai hakuri idan ka je kar kai fada kuma me ice maka kawai ka yi amfani da shi ka dauko ta ne mu samu maida faɗa kama take in ta kama ma kakka yi ta yanzu idan na je na tare za idan na je na tare tsoho na zaga zan kyale ne za ka yi mun komai amma ka zagi tsoho na in ka zagi tsoho na ni ma sai in mulmula ba ka ji yaya dana ba kuna son irin halin nan naki fa ba kuna son haka fa dan Allah ki taya ni mutum wallahi sai kin koma komawa ya zama dole ina nan wallahi ko garin ah. rogo kuke ci sai na ci gidan yayana ne eh mu je komawa zaki koma dole to ina so ina taya aiki amma ki ba ta so. To ya za in baki aiki wannan jikin naki ya lalace. Mai gida ya saki karo min kishiya da za ta dinga sa min hannu a ido. Kin ga kina da hankali. Wannan kuma ta yi tsare tsare tana tsaye a kaina tana jira in dafa in ba ta cikin hannu. Eh din. Ya Ba dole ba ai gidan yana ne. Gaskiyan ki. Ah. Kin san me yake bani. Ya ke yi eh, a gidan mijin naki? A ah, ni ban ci haka nake ba. To tunda zamu dafa mu ba yayanki ai dole mu baki ke ma. Kin san abin da ke bani mamaki. Amma dai ki sa Wanda ba nan. Tuntuni haka ke zama da ita da wannan bakin bakin? Kwalliya ce kuwa. Allah. A ni ban ce haka nake mai bai na ruwanku. Kowa ya zauna da miji. Ke dai a dafa ki ko? Insha Allah. Zan mai da ke insha Allah komawa zaki ba ni son ganin ki a waje. Koma ina. Gidan mijinki. To. Zan Zaki. Ni dai kafin ki tafi zan koya miki wannan kwalliya inda nake ma yayi. sannan ke ma za ki koya shi ni ban iya kai kai gida haba mai gida san da zuwa san da zuwa mai gida saniya mai gida ka je ka ga mai garin lafiya ne ko na je na gan shi bismillah mara kunya fitsararriya ke hakkin ki dube ni ki kalle ni ki ce me ki je ki rika zagin mijinki kina aibata shi har da sun ambato sunan mahaifinsa kina luka man zagi ah, zagi ne ah. eh. jana yayi ki rika kutuntuma wa mijinki zagi duk macen da take son ta ga albarka take so ta gama lafiya to dole ta biyayya ga mijinta yadda za ta biyayya ga mahaifinta haka za ta biyayya ga mijinta in tana son gama lafiya amma mutuniyar wofi ki je ki samu mijinki ki rika luka zagi ki rika kutuntuma mazagi zagi yan nan daman haka kika kece da laifi kika zo gidan nan kika dinga zuba mana ƙarya kina kuka cewa shi ya da keke yana zagin iyayenki ashe ke kike zagin shi yanzu da Allah ku tattara ta zo ta shirya ta ah, kuma. dan Allah yaya dan Allah ka un koma dan Allah wallahi kokon gidan nan ya fi daɗi dan Allah kokon gidan nan ya fi daɗi dan Allah daga nan sai gidan kai ya isa tunda har ba za ki ji magana ta ba akwai allura ta hankalojin da ta nutsonojin sai a danne min ke yanzu nan tsira miki in ba za ku koma gidan mijinki ba zaɓi ɗaya gidan miji ko allura. Ke, sonan, ke, ba ke za ki raka ta ba ni ne zan raka ta in an jima mm. sai ku ɗauki kayanta in kuka ɗauki kayanta ku mayar ku saka ta a ɗaki ku yi mata zance naku na mata ba wanda ya shafe mu ba. don ta zauna a gidan mijinta. Eh. Don Allah mai gida ku je ku dawo. Mu je. Don Allah mai gida ba. Ku ce ki ba mu guri. A dawo lafiya. Allah ya kiyaye mai gida. Yawwa kafin da ku dafa min a cama. An gama insha Allah gashi nan ma ana kai.